أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على من تلك القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهد بوتر ربيع الثاني فجلو من دم الله صلى الله عليه وآله وسلم تبودا دقليه دودة ثلاثين دتقص يعني دي دي دي دا شابي بوتن قياش تبودا دا بوم شابكي أولا مسلاتي مسجد wato al'imam al-bukhari inda muke gabatar da karatu a cikin littafin tariqus na ila rabbil alamin na babban malami da abdussalam bali Allah ka tsare mu Allah ka tsare shi karatu ya tsaya kwana biyu ne saboda uzuri na tafiya da ya gitto mun ke sa aka ji karatu ya yi shiru kar a ɗauka cewa ko mun daina karatu ne mun daina karatu sai dai idan mutuwa ta zo insha Allah da haka mun fara fasalin da yake magana a akan fadlul azan falalar kiran sallah muka faɗi na farko shine al'azanu kiran sallah ajruhu azimun ladarsa yana da girma sannan sakamakonsa babba ne a wurin Allah abu na biyu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya tabbatar shine al-mu'azzin duk wanda yake kiran sallah lahu mislu ujuri man salla khalfahu yana da kwatankwacin ladan adadin mutanen da suka yi sallah a bayansa abu na uku shine almu'azzinu ne kiran sallah da kuma da sauti za a gafarta masa gwargwadon iya inda karar sautinsa ya kai a lokacin da yake kiran sallah da yi yanzu malam isa duk lokacin da ya shaƙi lasibi kallon ya kira sallah duk garin nan ba wanda ya sai faɗa maka ya ce ga iya adadin inda sautin yake tsayawa to iya adadin inda sautin kiran sallar da ya tsaya iya adadin abinda zai samu na gafara a wajen Allah subhanahu wa ta'ala rawan nasa'i al-imamun nasa'i ya rawaito wa sahahahu al-albani Sheik Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi an bara bin Adim daga Barra'u dan Adim cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce inna Allah wa mala'ikatahu Allah da mala'ikunsa yusalluna ala saffil mutaqaddim ala saffil muqaddam sukan yi addu'a ga sahu na farko shi yasa annabi ya ce mafi alherin sahu ne sahun farko idan a bangaren maza ne don duwan da ka shi a masallaci a sahun farko to da wuri ya zo sannan ya ce yace da ku ana gafara gare shi shi mai kiran sallah kenan mada sauki iya inda sautin sai kai wai ku sannan yana gaggata shi man sami a hudu wanda ya ji shi min rasbin wa yabisin abin da yake busasshe ne ko danye yanzu idan malam isa ya shafi lasibi sannan ya kira sallah duk iya inda sautin ya kai da gine-ginen abin da yake danye da busasshe da bushiyoyi idan aka je alkiyama sai sun masa shaida a gaban Allah walahu mislu ajri man salla khalfahu sannan idan malam isa ya shafi lasifi sannan ya kira sallah to yana da ladan adadin mutanen da suka yi sallah a bayansa so saboda ka kakko ɗauka cewa kiran sallar aikin nan kwaman wanda ko ga ya naci to akwai dalilin da ya sa ya nace ma aikin nan yake kai ka ko ga za a ce kai ne ladani a masallacin jima'a in ka kira sallah adadin mutanen da suka yi sallah a bayan ka kana da ladan su to ai ka ga ai kamo ka yana da wahalan gaske gaske saboda ladanci abu ne da duk mutumin da yake da kasala ba zai iya yin shi ba saboda wannan gurin kafin a buɗe kowace ma'aikata a duniya ko da bila ce sai an fada buɗe nan gurin wani lokaci za ka ga ƙarfe hudu hudu da wani abu kuma sai ka ga wanda abin suka saba ya zama musu jiki kai ta mamaki ko makara ma ba sai ka sai ka makara amma su ba sa makara sai dai a ce ma mutum ya yi tafiya to wannan yana daga ciki abu na hudu shine al-mu'azzinu mai kiran sallah ya tsulu alaihi ko ya tsolo ulkuhu fi zihamil kiyama wuyansa zai yi tsawo a taron tashin alkiyama rawa muslim an talha bin haya an ammihi al muslim ya ruwaito daga tsalha bin haya daga amminsa qala ya ce. Kuntuna kasance inda muawiyah bin abi sufyan wajen muawiyah ɗan abu sufyan faja'ahu al-mu'azzin sai mai kiran sallah ya zo wajen muawiya dan abu safiya na Allah ya kara masa yadda ya yana kiran muawiya ila salati cewa ya zo lokacin sallah yayi fa qala muawiya sai muawiya dan abu safiya ne yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu yace ni ko na ji manzon Allah yana cewa al-mu'azzinuna masu kiran sallah atwalin nasi a anakar su ne mafiya tsawon wuyan mutane yau malkiyamati ranar alkiyawa wasu malamai suka ce wannan tsawon wuya ɗin da aka faɗa an ce tsawon wuya ne wannan kinaya ne na kyau domin balarabe idan zai siffanta kai ce kai kyakkyawa ne sai ce kana da dogon wuya kamar barewa da wanda yake bibiyan waƙoƙi na larabawa ya san haka shi ya sa mai ɗanɗarani sai ka ji ya ci ya ga zalin kaddu kalmashi fil armahima sai tsuffanta annabi ce masa ya ga zalin ya kai barewa yana nufin ya mutum wanda yake da dogon wuya kyakkyawa kamar irin na barewa sallallahu alaihi wasallam da haka ku wanda suka ce wannan tsawon wuyan wannan kinaya ne na kyau da ka ga mutum da dogon wuya kyakkyawa a alkiyama to mai kiran sallah wasu suka ce a wannan tsawon wuya ɗin, zai faru ne saboda abin da za a fuskanta na tashin hankali da shiga barazana a filin alkiyama don Allah ya kira ta da alkiyama ne saboda tsayuwar da za a ci kamar yadda ya faɗa ya ce wailin ga mutaffifina na idan talo ala nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun sai ce ala yubunnu ulaika annahum mab'uthun sai ce liyaumin azim masu irin wannan ɗabi'an ba sa tunani a ranar da za ta zo a tashe su sai ce ga wani wuni mai girma wannan wuni shine yau mai kumin nasu da rabbil alamin ranar da mutane za su je su tsaya gaban Allah subhanahu wata'ala kyam za a yi tsayuwar da Allah subhanahu wata'ala kawai ya san iya adadin abin da za a tsaya na haka Allah ya ta kiran alkiyama da yawmal kiyamata a gurare da dama a cikin alkur'ani zai ce Allahu la ilaha illa huwa la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi wa man asdaqu min Allah haditha haka Allah ya ta maganan yawmal qiyamati yawmal qiyamata a cikin qur'ani dan tsayuwa za a ci Allah kaɗai ya san irin abin da za a ci na tsayuwa a wannan ranar wanda in tsayuwa ta kai tsayuwa sai mutum ya yi burin kawai a zo ma a yi hisabi ba ma maganan aljanna ko wuta mace a gabansa a zo a yi hisabin ma kawai ya san ma mai ma matsayinsa tukunna Allah ta'ala ya samu tafi lahira da imani shi yasa wani malami ya mana karatu ya mana karatu ya ce Allah kai mu lahira da gaskiya za a yi kallo billahi lazi duk da ka tafi lahira da gaskiya za ka yi kallo yanzu kamar girman masallacin nan idan aka cika shi da kaya ba za ta yi ɗauka ba amma alkiyama wallahi sai ka ga wani da girman ya fi kadunan nan ya ɗauko ta na kayan mutane ya dun faro filin alkiyama yana a gafara zai sauki da duk abin da kake ganin ba zai yi ba a duniya to alahira ya fi komai sauki ne Allah ta'ala ya samu dace sannan abu na biyar kullu man sami al-mu'azzina duk wanda ya ji mai kiran sallah ya shahada lahu bil fadl zai masa shaida da falala min aduwin makiyinsa ne a wasadikin ko mai sansa ne abokinsa ne a rawar bukari al’imamul Bukhari ya ruwaito an abdurrahman bin abi sa’asa atal ansari daga abdurrahman abi sa’asa atal ansari sun mazini sannan daga mazini an abihi daga babansa annahu lallai shi fa akbarahu ya ba shi labari anna abasa idin khudri lalle a ba sa'idin na hu ya ce wa shi wannan mutumin yace inni in ni ina ganin ka tuhibbul ganam wal kana san dabbobi sannan naga kana san Sau da ka zama kawai yana da nashi advantage ne idan kuna da kauye yaran ka suka taso to ka dinga daukar su lokaci bayan lokaci kana kai su kakka bari kana zaune a birni yaran ka tun da ya taso bai san wata rayuwa ta ƙauye ba bai da alaka da ita karkai haka mafi yawancin yanzu mutanen da suke zama a bariki cikakkiyar hausa ba sa ji saboda ta cakuɗa da yarbanci da inyamuranci da komai ma ta cakuɗa da shi to in kana so yaro ya iya gangariyar hausa komai ya san sunan su yadda yake a asalin hausa an fahimta to dole sai ka kai shi ƙauye ya riga ya ji ya ainihin wato zauna akwai wani daga cikin malamanmu ya ji ya zauna da wani profeso a hausa wanda ya ce masa shi yana da nazari akan harshen hausa cewa ba harshe ba ne mai zaman kansa sau da shi yana ganin hausa cewa yare ne aka yi intiza'insa aka cire shi daga harshen larabci kuma ya ce ma profesan mu ɗauki duk wani ganga wani budi na jikin mutum duk wata gaba da bahaushe yake faɗata, to asali kalmar ce ta larabci bahaushe ya juyar da ita kuma suka ɗauka tun daga kai aka fara aka ɗauki dukkan gabobin ɗan adam yaga kuma dukkan kalmar da ya faɗa su ya fito masa da ita asalin ta yadda take daga larabci da kuma yadda bahaushe ya juya ta zuwa ainihin wato hausa da wanda ya karatun abin nan ya san akwai abin da suke ce masa dama in gausa akwai arabsa arabsa shine kalmomin da asali dama a hausa ba na hausa bane na larabci ne Ba haushi ya juya su ya mayar da su ainihin wato hausa to kuma sannan zaman kauye yana da nashi ainihin wato fa'idar kuma yana da nashi ainihin wato matsalolin ɗaya daga cikin fa'idar da take da shi in mutum ya zauna kauye to za ka ga da wahala ya taso matsorashi sannan wasu wahalhalu da rigingimu na rayuwar duniya zai saba da su Ya kan mutum ya zauna a rayuwar ƙauye ya zauna a birni dole za ka same shi yana da experience shi yasa babban mai gida da ya tashi sai da ya zauna a ƙauye ya san ɗabi'un mutanen ƙauye da halayensu ya yi mu'amala da dabbobi sannan ya dawo cikin gari saboda annabi ne da za a aiko shi duk duniya da ya taso a matsayin shi a birni kawai ya rayuwa bai san ƙauye da mutanen ƙauye ba to sai ya samu matsala da su wurin kiransu zuwa ga Allah wannan yana daga ciki to kuma shi yasa yayin da ya kiwo ya yi haƙuri da dabba duk irin motarsa shi yasa sai ga idan mutum ya zo mata irin motarsa sai ga ya haƙuri da shi sallallahu alaihi wa sallama yace ce idza kunta idan ka kasance fi maka a cikin dabbobinka au badi ya cika ko a ƙauyenka yace fa azanta bis ka yi kiran sallah sai yace masa farfa sautaka bin nida ka ɗaga sautinka a lokacin da zaka kira sallah fa innahu lalle fa yadda al'amarin yake fa la yasma'u mada sautin mu'azzin ba wani abu da zai ji awon kiran sautin mai sallah jinin walainsu aljani ne idan mai kiran sallah ya murya muryarsa ya kira sallah mutum ne wala shay'un kai annabi ya ce babu wani abu illa shahida lahu yawmal qiyama sai wannan abun ya ma mai kiran sallan nan shaida a filin alkiyama haka dinda ko ga mai kiran sallah kar ku dauka cewa ko karamin mutum ne a gurin Allah ba karami bane babba ne shi yasa alkiyama Allah ya kira ta yace mata khafilatur rafi'a akwai wanda kuke ganin shi karami ne a nan duniya sai an je a gurin Allah kuma kaga babba ne akwai wanda kake ganin shi babba ne in ya zo a tattake guri a tutture mutane a tada kura a gafara ga wani nan ya zo sai an je lahira kuma ka ga babba ne a wuta da haka shi Allah ba ruwansa wanda bi ya ce zai bi shi shine nashi duk wanda ya ce ba ruwan shi da shi ba ruwan Allah da shi kuma duk wanda yake na Allah ne shi Allah ya sani in kai nashi ne in ma kai ba nashi bane ya riga ya sani mutane ne za ka yi musu dodorido ka bayyana masa a waje kai na Allah ne ba za su iya ganewa ba kai nashi ne ko ba nashi ba ne domin suna iya sanin abin da ke wajen ka ne ba sa iya sanin abin da ke cikin ka ne amma shi Allah ya riga ya san abin da ke cikin ka da wajen ka kai nashi ne ko ba nashi ba ne ya riga ya sani Kala abu sa'id abu sa'id al-khudri yace sami'tuhu wannan maganar da kaji na faɗa maka ba na ɗibo ta bane daga guri na na ji ta ne min rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga annabi wannan shi ne abu na biyar abu na shida shi ne al'adanu kiran sallah ya tsurudu shaitan ko yi tsurudu shaitan yana ainihin wato kore shaitan tafi sahihain ya tabbata a cikin bukhari da muslim an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce idan nudiya bi salati idan aka kira sallah adbar shaytan shaytan yakan juya baya walahu duratun tattare da shi ainihin wato shaytan din akwai fitar da sauti wanda wasu malamai suke fassara shi cewa duk lokacin da akan kira sallah shaytan yakan juya yana fitar da ainihin wato iska suka fassara shi da shine yana fitar da ainihin wato rihi wato tusa kenan hatta la yasma al-azana hatta yayi nisan da ya daina jiyo kiran sallah fa a qudiya azanu idan aka gama kiran sallah aqbala sai ya sake fuskantowa fa idza suwiba biha idan aka sake ainihin wato sake sanar da kiran sallah a karo na biyu shine iqama adbara sai ya sake juya baya fa idza taswibu idan aka gama ainihin wato ikama aqbala sai ya sake dawowa hatta ya bayna al-mar'i wa nafsihi to sanan ne zai zo sai ya saka wasu wati tsakanin mutum da zuciyarsa shi yasa shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana gani a sallah irin yadda yake gani ta gaba haka yake gani ta ba don haka idan aka tada sallah bayan annabi ya ce a daidaita sahu a haɗa kafaɗu irin yadda yake garin abin da yake gani ta gaban shi to a sallah ko bai wai guba duk abin da kai a sallah yana gani kamar yadda yake gani ta gaba sallallahu alaihi wasallam da haka wata rana ya ce an tada sallah sai ga ɗan ya zo yana so zai fata masallaci. tsalla ce ba don addu'ar ɗan uwana annabi sulaiman ba da ya ce qala rabbi habli mulkan layan yanbaghi li ahadin min ba'di innaka ya ce wa wallahi na kama shedan ɗin na ɗaure shi a masallaci har sai uwa ya gan shi to shi yasa zaka ga ake so a yi shiri da kimtsi da tanadi kafin a shigo sallah ko abu ne ka manta karanta inda yake in ba sa'a ba kana zuwa ka fara sallah sai ka tuna inda yake saboda shi dan zai zo ya sa maka tannaki da menene da menene da menene har sai ka tuna ya kuli yakan ce uzkur kaza wa kaza to ka tuna kaza da kaza mana ka tuna kaza da kaza ya sa wani in ya shiga wata duniyar tunanin sai ka ana sallah ya tsire da dariya saboda ya tuna wani abu da ya faru wanda ya bashi dariya kawai sai ga ya kyakace da dariya ana sallah to kaga mutum ana sallah ya kyakace da dariya ai al'amari ya yi mai. al'amari ya riga lalace malam yakun yadhkur hatta ya zalla rajul matakar mutum ba Allah subhanahu wata'ala yake tuna ba har sai mutum ya tabbata in yi da kam sallah sai mutum ya dawo daga nan sai ga kayi raka'a hudu sai wasu wasu ya shige ka ka zo kana anya uku ne ma ko hudu ne saboda yanzu ba ka da tabbas cewa raka'a nawa kai hanya uku ne ko hudu ne to wannan aiki ne na ainihin wato shedan da yake shi yasa a baya maka karanto sayyidina usman hadisin shi yace annabi ya ce duk mutumin da ya alola ya zo yi sallan nafila a biyu har ya gama ta bai yi zancen zuci ba da wani abu da yake da alaƙa da duniya to lallai fa Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa to shi yasa mun yi bayani a baya yi muka ce kushu'i da Allah ya faɗa yi ya ba masu imani saboda shi yace qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'una wanda yake a sallar su akwai khushu'i khushu'i dama shine halattu da Allah subhanahu wata'ala a zuciya lokacin da ka shigo sallah tare da samun nutsuwar gangar jiki wannan shi ake hadawa ya zama khushu'i kuma na bada misalai da dama na ce ka kalli tanadin da ake masallatin kafin a taho na farko idan baka da tsarki ana bukatar dole ka tashi kai tsarki da ka shi tsarkin shine rabin sallah daga lokacin da ya lalace idan aka zo ita kanta sallar ko da an yi ta lalace ɗaya sannan na biyu yayin da tsarki ya tabbata idan za ka fito daga gida kaga akwai azkatun da ake daga gida zuwa masallaci saboda shirin sallah lokacin da ka riga ka zo masallaci za ka shigo akwai zikirin da ake don shigowa masallacin shi kai shi lokacin da bayan liman ladan ya gama kiran sallah sanda aka zo za a ta da ikama abinda ake faɗa na farko shine Allahu akbar Allahu akbar wannan Allahu akbar Allahu akbar din ismu tafdil abinda kake cewa shine duk wani wanda yake da girma a gaban ka girman sa ya faɗi baka ganin girman kowa in ba Allah ba ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah Ka ce kashi da ba abin bautawa da gaskiya sama da ƙasa in ba Allah ba kuma ba za ka karbi yadda za ka yi bautar a hannun kowa ba in ba ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sanda ka ce hayya ala sala hayya ala fala idan liman ladan ya faɗa haka cewa yake a yau gaugawa zuwa ga sallah a yau gaugawa zuwa ga babban rabo ya ce kalbamatin sala tabbas lokacin sai da sallah ya kusanto ya sake maimaita wannan kalma ta Allahu akbar sannan ya rufe da la ilaha illallah yayin da ya rufe da la ilaha illallah sanda liman zai shiga yin sallah abinda zai fara yin shine takbiratul ihram wannan takbiratul ihram din kowa sai ya daga hannuwansa sannan yake yin kabbara ga wanda ya san abin da ya faɗa baka yi wannan takbiratul ihram din ba sai da ka dauki duniya ka sanya ta wara a zaharika a bayan hannunka kai watsi da ita kace babu wanda yake da girma a gurinka in ba Allah subhanahu wata'ala to sannan munajati za ku yi da shi da zaran an shiga da kace alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce hamidani abdi bawa ya gode in kace arrahmanir rahim sai Allah ya ce asna alayya abdi bawa na yabo gare mu idan ka ce maliki min dini sai Allah ya ce ni abdi bawa na ya girmama ni a wata ruwayan ya mai da al'amari zuwa gare ni to dan girman Allah wanda ya san abin da yake ka zo kai ta wannan kai ta wannan fadancin da kamun kafa kuma ya zaman to ka zo ya zaman to ba da gaske kake yi ba ai bai kamata ba kawai in za ka yi kai in ba za ka yi ba kai ka kama gaban ka kawai ka je ka shiga wasu ainihin wato harkokin to don haka wannan shi ne fa'iza yadda da ahadukum kam salla annabi ya ce idan ɗayinku bai san raka a a salla ba salatan uku ne au arba'an ko hudu ne to falyar jidu sadda da ta yi in ya gama bayan ya ci na abin da yake da tabbas to sai su sujjada guda biyu wa huwa jalisan alhali yana zaune ne mana da sujudul sujudul sannan mana da sujudul ba'd an fahimta ayi sannan abu na takwas ne al'azan kiran sallah najatul li sahibihi muhimminan nari wato yana tsiratar da mai yin shi daga wuta kuma wannan duk maganar da aka faɗa za a ce saboda hadisi a guri kaza haka ake yin addini ba kawai ka zo ka faɗi magana ba kai ta magana kamar ruwan sama ba Allah ya ce ba annabi ya ce ba yin addini haka rawa muslim al-imamu muslim ya rawaito an Anas bin Malik kale yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa annabi ya kasance yugiyu yakan kai hari da farmaki idza tala alfajr idan ya zo gari in annabi zai kai farmaki a garin bashi da tabbas akan garin to sai ya jira idan asuba ta yi wa kana yastami'ul ul'adana, ya kasance yana sauraron kiran sallah fa idza a adana idan annabi ya ji an kira sallah a garin amsaka sai ya kame to jin kiran sallah a garin ya gane wannan gari ne na musulmi ko akwai musulmi a ciki shi yasa da al'umma za ta haɗu ta daina kiran sallah a gurin sallah to wannan ya zama wajibi a yaƙi wannan al'umma dan ta watsar da wani abu wanda yake sha'ar ne daga cikin sha'ar na musulunci duk inda kuma aka ji an kira sallah to an san cewa musulmi ne a gurin in ba musulmi ba mai kiran sallah wa illa in annabi ya zauna da asuba zai kai hari a gari ya ji asuba ta yi ba a kira sallah ba a gane to sai kai farmaki ya gane garin ba na musulmi ba ne fasami a rajulan sai annabi ya ji wani mutum ya kuri yana cewa allahu akbar allahu akbar faƙala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya ce alal fitra wannan mutumin yana kan fitara ta musulunci sun maƙala sannan sai ya ce أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي تي ومتم خرجت من النار كافة دقوتا فنظروا sai ragowar mutanen da ke tare da annabi sai suka kalla fa'iza kuwa ra'in mi'izar sai suka ga wani mutum ne wanda yake kiwon ainihin wato awaki yake kiran sallah a daidai wannan ainihin wato lokaci sannan rawa ibn hibban ibn وصححه الألباني أن عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي فلا ياتي من أذن دم تمن دي كرن صلى سنتي عشرة سنة شكرا قوم شابي إن كي كان كرن صلى سيتي وجبت له الجنة الجنة تا وجبت ولي شكرا قوم شابي كرن صلى إن جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم in dai mutum ya shekara goma sha biyu yana kiran sallah annabi ya ce aljanna ta waje gare shi wa ba lahu sannan za a rubuta ga mai kiran sallah bi ta'dinihi saboda kiran sallan da yake fi kulli yawmin cikin kowane wani sai an rubuta masa sittuna hasana sai an rubuta masa kyakkyawan aiki guda sittin wa li kulli iqamatin kowace iqama idan ayi zo ai aka tsira sallah annabi ya ce salaso na sana sai an rubuta masa kyakkyawan aiki guda talatin ga tuna ga na nawa kenan tasa'in mutane suna nan sun kwashe ladan kiran sallah kai kana nan kana mutum kallon mai san abin da yake bayan kai ne baka san abin da kake ba kun san a nan kasar an canfa wai duk wanda aka gama yana kiran sallah to ba zai yi kuɗi ba zai mutu a a ne a je kai ka tara duk abin da zaka tara a duniya aka tafi lahira ka shiga wuta amfani mai ba ai ma amfanin komai ba rawa abu dawud wa wasu al-albani al Abu abu dawud ya ruwaito Shak muhammad nasir din albani ya inganta shi an uqbata bin amir qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce na ji annabi yana cewa ya ajabu rabbuka ubangiji subhanahu wata'ala yana mamaki min ra'i ganamin akan wani makiyayin dabbobi fi ra'ata shaziyatin a saman kololuwan dutse fi ra'ata shaziyatin a saman kololuwan dutse yu'addinu bis salati wanda lokacin sallah zai yi ya miƙe kira sallah da haka ko kai kaɗai ne a da a sallah a daji ba laifin za ka yi sallah ka kwaɗa kai kiran sallah sau da iya inda sautin ka ya kai iya abin da zai maka shaida ranar alkiyama wa salli sannan yana yin sallah fa kulu sai ya ce unzuru shi Allah sai ce ku kalli ila abdi zuwa ga bawana hada yu'addin ga wannan nin shi kadai yana kiran sallah yuqimus salata kuma yana kai da sallah ya kafu minni saboda yana jin tsoro na Allah zai ce to qad gafartu li abdi wa adkhaltuhu aljannata na riga na yi gafara ga bawa na kuma sai na riga sai na shigar da shi aljanna shi yasa duk wanda ya saka aiki ti yadda aikin sai yake da muhimmanci in lokacin sallah aikin Allah ya fara shi muhimmanci ka ajiye mai na shi ka je kai na Allah akwai wani kwalami kwanaki da ya kalli wasu ɗalibai ana cikin karatu sun je sallah suka dawo ya shi za su nuna mu addini da billahi wani lokacin jaraba yanzu sai ya maganin su sai ya kayar da su wani ɗalibi ya kalle shi ce gaskiya kana da iko ka kayar da mu a jarabawa ka saboda mun je mun yi sallah ya ce amma ni kuma zan dinga roƙon Allah duk abin da ka sa a rayuwa za ka yi sai Allah ya kayar da kai kuma haka haka yi ya kayar da shi shi kuma ya dasa addu'a a gaba har yanzu yana nan duk abin da ya dasa a gaba yake so sai ya yi filuwa da haka wannan yana daga ciki abu na takwas wanda shine na ƙarshe man azzara duk mutumin da ya kira sallah wa sallawa hada kuma yin sallah shi kaɗe fi sahara a cikin daji to kai yi tsammanin kiran sallar da yi da sallar da yi shi kaɗe yake sallah sallar khalfahu al-mala'ika to lokacin da ya miƙe zai yi sallah ba shi kaɗe zai sallah ba mala'iku sai sun zo sun yi sallah tare da shi روى عبد الرزاق وصححه الألباني عن سلمان الفارسي قال عبد الرزاق يا رويت لك سلمان الفارسي سلمان الفارسي يشي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي ياتي إذا كان الرجل إذا متن ياكسن شي بعرضك أقسى واتتك عينه وتودي لتتشيا فحانت الصلاة سيلوكة صلى يي sai ya ce to faliyata wadda yi alwala fa'illam ya ji ma'a idan mutum bai samu ruwan da zai yi alwala ba faliyata yamman su ya tema ba fa'in a kama idan mutum ya minki salla ma'ahu malakahu lokacin da ka minki za ka yi salla ba kai kaɗai za ka yi salla ba mala'ikun da suke rayuwa tare da kai wanda Allah subhanahu waTa'ala ta'ala ya faɗa cewa إذ يتلقى المتلقيان wa اليمين وعن الشمال ضعيف to don haka wayannan mala'ikun sai su tsaya bayanka tunda Allah dama ya ce ma yarfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid da haka wannan mala'ikun ba wai na dama ba sunan sa raqibu na hagu sunan sa da a'a ba haka bane kamar yadda bahaushe ya dauka na dama sunansa rikibun atidun na hagu sunansa rikibun atidun mai ma'anar shi shine wanda yake kiyaye duk abin da ta yi sannan atidun yana halarci ba inda za ka shiga mai shiga ba a duniya babu shine rikibun atid to shi ya sa za ku ga daga cikin rukunnan imani akwai imani da mala'iku to wannan yana daga cikin bangare na imani da mala'iku tafsilin Mai yadda akwai mala'ikun da Allah subhanahu wata'ala ya faɗi sunayensu kuma ya faɗi aikin da ya ba su ya ce su akwai mu'aqqabatu wanda suke tsara mutum shi yasa sai kaga mutum ya shiga wani hatsari ya fata in aka zo aka ce maka nan gudun mutum ya fata kai kama makin ya aka ya fata saboda akwai mala'ikun da aka sa su kula da shi idan Allah subhanahu wata'ala ya ƙaddara wani abu sai ya faru da mahala kawai sai su kauce su ba shi guri amma in Allah bai kaddara ba sai a ce su fitar da shi sai ka zo ka ga mota ta jujjuya ta jujjuya ta ga mutum ya mutu a ciki sai a ce maka ko ko ƙwarza ne mai ma ka kalli motar ka ƙara kallon ta ka ce yanzu nan gurin mutum ko ƙwarza ne mai ma a ce wallahi ko kujewa mai ma saboda Allah ya ce a tsare shi kar a bari wani abu ya same shi kuma ba za su bari wani abu ya aini saboda wannan mu'aqqabatu ɗin. to don haka wa in azzana idan ya minki ya kiran sallah wa qama wa ya minki salla kalfahu min junudillahi ma la yara qalfahu wato wasu rindina ta Allah ta mala'iku za su miki su sallah tare da shi wanda bai ganin ainihin wato iyakar waɗannan rinduna ta mala'iku ɗin. tunda Allah ya tabbatar da cewa ma ya alamu junud rabbika ba wanda ya san adadin rindina ta mala'iku in ba shi Allah subhanahu wata'ala ɗin ba shi kaɗai ya san ainihin wato adadinsu da haka wannan falalar da wannan dalilin nesa annabi ya ce da mutane sun san abin da ke cikin kiran sallah na falala da matsayi da daraja to da ba wanda zai yadda mutane kawai su suka mai kiran sallah ta yanzu an yi ƙura sannan zai fara saboda haka amma kaga shi malam isa sanda zai fara nan ai ban yi tsammani ya samu tirjiya ba an fahimta yi Allah ta'ala ya samu ainihin wato dace sai falalar yanzu karfe noni sai falalar mai mai ta ba masu musa lokaci ko ai san ka'idar da muka saba masu mu dinga wuce minti talatin to ina ganin dai kar mu saba ka'ida za mu tsaya a nan insha Allah amma abu uku ne ya rage falalar maimaita kiran sallah din a lokacin da duk mutane suka ji ana kiran sallah sai mana hakuri sai idan a darasi na gaba mun zo da kuma duk lokacin da mutum ya ji ana kiran sallah ya daure ya bi da abin da ake samu na sakamako bayan kiran sallah din da kuma in za ka yi haƙuri daga lokacin da aka kira sallah ka gama bi ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi sallama ka karanta Allahumma rabba hadhihi da afita ma kamar yadda bayani zai zo in zaka iya haƙuri ka zauna ko ka tsaya kai ta addu'a tun daga lokacin har ka ji an tare ikama annabi ya ce babu yadda za a yi mutum yi addu'a tsakanin kiran sallah zuwa ikama Allah mai yadda abin da ya roka to saboda haka insha Allah za mu tsaya a nan abinda muka faɗa ne dai Allah ba mu lada wanda kuma muka kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa saboda haka malam isa duka ka dafi kiran sallar eh? na wala bai kuɗi bai malam ba ina ganin kasan miski ne tun da ba zama yake ba amma dai yaushe ne a ina ne a can na taɓa sauke ka a garin